Yohana ta fari Sura uku Ina misalin kaunar da Uba ya yi mana a yalwace, har da ake ce da mu yayan Allah, haka kuwa muke, dalilin da duniya ba ta san mu ba shi ne ba ta san shi ba, ya ku waɗanda nake kauna, yanzu mu yayan Allah ne, ba a bayyana mana abin da za mu zama nan gaba ba tukuna, amma mu sani cewa in almasifu ya bayyana za mu zama kamarsa gama za mu gan shi daidai yadda yake duk wanda yake sa zuciya a kan almasihu haka yakan tsabtace kansa domin ya zama kamarsa gama shi tsabtace ne duk wanda yake yin zunubi yana karyar dokar Allah kenan zunubi shine rashin bin koyarwar Allah kun dai sani cewa Yesu ya zo ne domin ya kawar dai zunubai, kuma babu zunubi a cikinsa, saboda haka duk wanda yake zama cikin almasihu Ba ya ci gaba da yin zunubi, duk wanda ya ci gaba da yin zunubi, to, bai taba ganin Yesu ba, bai ma taɓa saninsa ba, ya ku yayana waɗanda nake kauna, kada fa kowa ya ruɗe ku, duk wanda yana aikata adalci, shi mai adalci ne, kamar yadda almasihu yake mai adalci. duk wanda ya ci gaba da yin zunubi shi na shaidan ne gama shaiɗan yana yin zunubi tun daga farko dalilin da ya sa ɗan Allah ya zo duniya shi ne domin ya rushe ayyukan shaidan duk wanda yake ɗan Allah baya ci gaba da yin zunubi gama sabon rai daga wurin Allah yana cikinsa ba zai iya ci gaba da yin zunubi ba gama ya zama ɗan Allah ga yadda za a gane waɗanda suke yayan Allah da kuma waɗanda suke yayan Shaiɗan, duk wanda baya yin abin da yake daidai, shi ba ɗan Allah ba ne, kuma wanda baya kaunar ɗan uwansa, shi ma ba ɗan Allah ba ne. Wannan shi ne sakon da kuka ji tun daga farko, cewa mu kaunaci juna, kada fa ku zama kamar kayinu, wanda yake na Shaiɗan, har ma ya kashe ɗan uwansa, don me ya kashe ɗan uwansa? ya kashe shi domin ayyukansa mugaye ne, amma na ɗan uwansa na adalci ne, ya ku yannuwa, kada ku yi mamaki idan mutanen duniya suna kinku, mu kam, mun tabbata mun riga mun wuce daga mutuwa zuwa rai, saboda muna kaunar yannuwa, amma wanda baya kaunar yannuwa har yanzu zaman mutuwa yake yi, duk wanda yake kin ɗan uwansa. shi mai kisan kai ne, kuma kun sani cewa ba mai kisan kai wanda yake da rai na har abada a cikinsa. Ga yadda muka san yadda kauna take, Yesu ya ba da ransa saboda mu, ya kamata mu ma mu ba da ranmu saboda yannuwanmu. Idan wani yana da dukan abin da yake bukata, yana kuma ganin ɗan uwansa a cikin bukata, sa'an nan ya kiya taimake shi, ayya. kaunar Allah tana a cikinsa kenan, ya ku yayana waɗanda nake kauna, kada ku nuna kaunarku ta wurin surutun baki kawai, amma ku nuna kaunarku ta wurin aikatawa da kuma gaskiya. Ga yadda za mu tabbata mu na gaskiya ne, da kuma yadda zuciyarmu za ta kasance da tabbaci cewa za mu iya tsayawa a gaban Allah. Duk sa'an da zuciyarmu ta nuna mana muna da laifi, mun sani cewa Allah ya fi zuciyarmu, ya kuma san dukan kome, ya ku uwana waɗanda nake kauna, idan zuciyarmu ba ta nuna mana muna da laifi ba, to, muna da tabbaci a zuciya cewa za mu tsaya a gaban Allah kenan. Mukan kuwa sami duk abin da muke roka daga wurinsa, saboda muna kiyaye umarninsa. muna kuma yin abin da yake faranta masa rai, umarninsa kuwa shi ne, mu ba da gaskiya ga ɗansa Yesu almasihu, mu kuma kaunaci juna kamar yadda almasihu ya umarce mu, duk masu kiyaye umarninsa suna zama a cikinsa, shi kuma a cikinsu, ga yadda muka tabbata yana a cikinmu, mun tabbatar da haka ta wurin ruhun da ya bamu.